haka take daidai kuke kuma kai tsaye kuke tare da studio kalangu mamada ne dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanan nasu. kananan ma'aikatan gwamnati na yajin aiki na kwanaki biyar dalilin rashin girma mai yarjejeniyar da suka rattaba hannu da gwamnati za ku ji dallon wannan yajin aiki ta bakin kakakin su baje kolin kayayyakin noma da kyau ya fara to ranar juma'a a yamma za ku ji yadda wani kamfanin mangari kici yake sarrafa kayayyaki daga kifin difa yaya kotun kungiyar sai da yawo take aiki shine rahoton rahotonmu na musamman a cikin labarin namu na yau. Tuma da la yanzu ga labarin naku daki-daki gamayyar kungiyoyin ƙananan ma'aikata na gwamnati fesinap yana yajin aiki na kwanaki biyar na gama gari ba tare da wani jalal ba rashin girmama yarjejeniya da aka sanya hannu tsakanin gwamnati da kuma kungiyar ne dalilin wannan yajin aiki tare da zaman dirshin a ma'aikatar kwadago abubakar usman mamba na kungiyar da karin bayani a cikin rahoton adama dawaki wannan zama shine yajin aiki saboda ana ɗauka alkawali ba a cikawa uku ga watan oktoba na 2021 muka yi rejejeniya tare da gwamnati muka sa hannu har yanzu komi bai canza ba transposition shine ƙara girma avansama har yanzu wasu rapel ma da ake jira har yanzu alkawalin da suka ta janvier yanzu ga mu za mu shiga mars har yanzu wankin hula ya kai mu dare da wajen shine na kula da tushema. madara da wasu kayan aiki duka wanda alhaki namu ne minista ma'aikata ya kiraye mu mambar dubiros da muka je can kuma aka ce maga takardar mu ya shiga shi kadai muka ce a'a mu ba sandika bane mu federation ta san sandika akwai sandika ta durobobi sandika ta agent de sizi sandika ta manoeuvre sandika ta planton sandika ta gardien sandika na fan pilot ya ji aiki na kwana hudu ne daga landi zuwa vendredi kuma za mu raka shi kowace rana da sitting A yau da safe ne a nan birni mai hukumar sadarwa ta CSA ta buɗe zaman taronta na watan Fabrairu maganar usular 'yan jarida ƙwararru na ɗaya daga cikin batutuwan da za a tattaunawa a zaman taron da zai kwashe kwanaki biyar. Dr. Kabir Sani shugaban hukumar sadarwa ta CSA a cikin rahoton Rukayatu Abdurrahman. bento 10 An kusanci shekara goma da aiwata doka lamba 2034 da ke zayyana kumshi siffar aiki tsari da tafiyar da aikin babban kwamitin sadarwar. Rashin wadatarwa da dama da wani bin suke kawo cikas ga ingancin tsarin sa ido ga kafofin labaru. Kamar karfin kutsawar shafin yanar gizo a ƙasar Nijar shigar TNT sharuɗan da ke akwai yanzu ba sa ɗumawa kan almubazarancin da digital ke yi lamarin da bai bada damar sa ido mai fa'ida ga kafofin ganin wa'annan ababuwa ya zama abin bukata a sake bibiyar sharuɗan CSC domin samun tsarin sa ido na kai tsaye mai tasiri babu nike san in sa kaimi a kansa shine nazartawa amincewar furojen bayar da sakamako amintar usular 'yan jaridar ƙasar Nijar gidan 'yan jarida ya bada amintarsa ga wannan usular a wanga zaman taron zamu nazartawa mu bada amincewa ga wannan sabuwar usular masu sana'ar jaridanci. Cikin yankin Difa kamfanin Mangari Kiji na sarrafa kayayyakin gona da na makiyo da na kifi. Makasudin shine na samar da kuɗin shiga daga waɗannan kayayyaki. Madan Goni Fatsima, Daraktar Janar ta kamfanin ta yi ƙarin haske kan abubuwan da ake sarrafa daga kifin Difa a cikin rahoton Farid Ibrahima. La région de Difa Jihar Difa ta kumshi kashi 80 bisa ɗari na kifin kasar Nijar in aka bi ta ƙididdiga, amma muna ganin ana kawo kifi daga ƙetare. Muna shirin yin kasuwancin kifin cikin kwalaye masu kyau ta yadda za a iya aika shi a ko ina cikin ƙasar Nijar. Mun yi sinadarin ɗanɗano da gasasshen kifi sinadari ne da baya da wani haɗi da wani abu ya kumshi kashi tasa'in bisa ɗari na tsokar kifi da wani ƙaramin kaso na tsokar gasasshen kifi game da wasu yazuzzuka bayan wannan kuma mun fudda man kifin yana da daɗi sosai amma ba kowa ya san da shi ba har zuwa yanzu mai ne mai kumshe da sinadarin gina jiki na omega 3 mun yi kuma wani abinci na kifi an yi shi ne da ragowar gasasshen kifi da kuma ragowar wake bushashe da tamaka Haruko pré séché plus moringa. Tsadarar kayaki cikin kasuwanni a waɗannan lokuta na baya-bayan nan ba ta lemun tsami ba, farashin lemun tsami a yau ya ƙaru a cewar wani ɗan kasuwa da ke ba da sari da abokin aikinmu ya haɗu da shi a yau da safe dalilan a cewarsa na da alaƙa da rashin ruwan sama a Nijar da kuma Najeriya da kuma rashin samun lemu a kasuwanni har ma da matsalar tsaro. Mai gari ɗan kasuwar lemun tsimi tsami a kasuwar doli ta yame a cikin rahoton ali tajir ahmed eh abinda an matsala kaga zahi ya fara shigowa dajin nan kuma daga najeriya ake kawo shi can najeriya in nan ba su bari mutane su shiga wurin ɗiban lemun nan sosai kowa na tsoro zuwa cikin wajen daji wurin ɗiban lemun nan abin da yasa shike wuya zakkuwa kenan kaga nan ga ba mu da lemun da zai isa mu nan ga nan ga jarda jarda namu ba a noman shi sosai irin wannan kamar najeriya amma mutanen Nigeria nan da na lemu can daji suna wahala wurin dobo shi kuma yanzu nan ba a samun shi saboda ruwa bai sabka can gare sosai ba nan ga kuma an ka zo hanya ana matsa su kwarai ce nan dole kaga lemu na shi tsada yanzu saka na lemu yanzu ana sai suwa 37 mil 35 mil aka sai da sako lemu yo problem in bisa hanya ne problem in yake da motoci da yawa suna zakuwa yanzu kan kuɗin nan da aka amsa gare su bisa hanya kwarai kaga shi yasa sun kabar zakuwa kwarai Mu kan matsalar tsadar kayayyaki inda daga cikin kayayyakin da farashin suke hauhawa cikin kasuwanni akwai abincin busashe a jihar birnin Kwani samun abincin busashe na da wuya matsalar da ke ta da hankalin makiyaya a wannan yanki in ji Ali Mai Musa a cikin rahoton Asuman Musa Arzika. farashin abincin dabbobi da ake sai da jaka hudu da rabi da ya kai jaka biyar ya kai jaka tara yanzu zaman da ake kuma ba a san inda zai tsaya ba ka gane yanzu to wani ma wallahi mutane da akwai masu wadin su kiwon gama bare su za su yi saboda ba ta yiwa abinci na mutum shi tsare kuma na dabba shi tsare hakan ga wani dole zai bare kiwon daga ba ran shira so ba ya riga ya saba amma saboda tsada abincin dole na zai bare kiwon le akwai mutane da ya masu fada mana kiwon ga dole sai sun bar shi in tiya ka ta sayi yanda ka saba sayan sai an lumka ma kuɗi sannan kuma ka sayi ta abin da ka sayi dala talatin sai ka an ci ma dala sittin take ga wanda bai da ƙarfi wanda bai da ƙarfin sayan buhu nawa zai sayan ta kullum ka sayi tiya nawa za ka sayi kaga abin gaskiya akwai ban mamaki cikin shi Noman rake aiki ne da aka sani a ƙaramar hukumar Dungu jihar Kance izan yankin Zandayar a yau noman kayan lambu na ƙoƙarin wuce noman raken. Wannan sake a shekana na mutane na da nasaba da ƙwarewarsu wajen kula da ruwan ƙarƙashin ƙasa, in ji Murtala Talle magajin garin Dungu a cikin rahoton Habu Sarki. duk wanda ya san dungu an santa da harkar noman rani tunda dungu Allah ya huda mata wani arziki wanda ba mai karewa ba da rake aka san mu da shi amma yanzu raken ban ce ba ba a yin shi amma ya kasance yin nashi akwai abubuwa ƙanana wanda na kusa da baki ne kamar misalin shu kuma in ka koma wajen manoman bana kayan kwarin gaba ɗaya alherin shi ma daraja yayi saboda sun yi kabewa ta mamaki an komo shukin wannan darajar da yake bana hallau a shekaru da yawa bai ba irin wannan darajar sai ya kasance kenan abin ya zama biyu riba biyu ga abincin ya samu kuma ga in zaka sai da hallau yana daraja in muka ɗauki noman damana bai bada ba yadda ake tsammani to amma wannan noman na kwari shine yake zauwa ya cike mana gurbin wannan abin da ya rage mana kuma yanzu shine muka so ma ya kasance noman ranin ya hina damadal Gobara ta tashi a ranar Juma'a cikin wata rugar Fulani har da kuti cikin karamar hukumar Tesawa wadda ta jawo asarar rayuka uku dukansu yara masu shekara biyu zuwa takwas. Haruna mai dabo Firfan Tesawa ya je rugar jim kaɗan bayan gobarar ga abin da yake cewa a cikin rahoton Saidu Sanke. Yaran da suka kone kurminsu a cikin gobara a cikin bukokinsu a yayin da mahaifiyarsu ta yi musu abinci wuta ce da aka kunna a cikin bukoki ita ce ta kama ta kone su don haka mun zo ne nan domin yin ta'aziyya da nuna alhini na yi amfani da kasancewa ta a nan domin mika kira ga al'umma da suke rayuwa a nan cikin dazuka cewa a yayin sanyi da iska ya kamata su rinka kiyaye kunna wuta a cikin ɗakuna wannan wannan shine matakan da ya kamata su ɗauka domin kauce wa irin wannan fitila'i. Bisa tsarin rana ta uku ta cin kofin Afirka ta kafa ES Gendarmerie National ta niger ta doke 'yan wasan a Seki Mimosa ta Cote d'Ivoire da Cibi da Banza a ranar Lahadi 27 ga watan Fabrairu a Stade Janar sai Kunce na nan birnin Yamai. Zakariya U Ibrahim kocin ESJN a cikin rahoton Salamatu Kadiri. Wasa ce da muka samu ci biyu da nema a nan ya mai, don haka mun ji daɗi sosai da muka ci wannan wasa. Ya ba mu damar hucewa a karawar zagaye na kusa da ƙarshe. Muna da gurin hucewa a karawar zagaye na kusa da ƙarshe. Akwai buƙatar mu jajirce mu ci gaba da kyautata zato. Za mu buga kwallo a ranar goma sha uku ga watan Maris a Kotonu. Sai dai akwai buƙatar ƙara jajircewa mu shirya da kyau saboda babbar wasa ce da za ta ba mu damar hucewa a wannan kwambala. Muna kyautata zato ga 'yan wasanmu kuma za mu magance raunin da muke da shi domin samun sakamako mai kyau a karawa da za a yi a Kotonu da yarda Allah. To sai kuma rahoton mu na musamman kotun sai da yawo ita ce babbar kotun kungiyar kasashen yammacin Afirka mutanen waɗannan kasashe mambobi suna iya tuntubar kotun ko ma ɗaiɗaiku mutane idan akwai take hakkin ɗan adam cikin wata ƙasa ta ƙungiyar Kotun tana aiki kamar sauran kotuna kuma tana kunshe da alƙalai na ƙasashen. Dr. Hassan Bubakar mai shirya dokoki ya yi bayani kan aikin kotun a cikin rahoton Balkisu Hamidu. Kotun shari'a na Sidiyawo ECOWAS babbar harabar shari'a ce ta kungiyar tattalin arzikin al'ummomin kasashen Afirka ta yamma da aka girka can farko a shekara 1991 daga baya akan wata yarjejeniyar tattaunawa a shekara 1993 bisa ayar doka mai lamba 15 aka kawo gyaran fuska gare ta a shekara 1995 inda aka kammala girka ta. Zauren shari'a mutane na al'ummomin yankin da ke da hurumin fasarta kumshin dokokin gyaran fuskar da aka zayyana duk lokacin da ƙasashen da ya kumsa su tuntube shi haka zalika kotu ne da ake iya tuntuɓa bisa ba da ra'ayin shawari kuma kotun shari'a na sadiyawo an san shi ta fuskar tuntuɓarsa ga batun kundin tsarin mulki inda duk wani dan asalin ƙasashen nan zai iya tuntuɓa bisa kai karar ƙasa ko wani ga wani al'amarin taka mashi haƙi na ɗan adam a cikin wata ƙasa mamba na kungiyar ta CDAO. Dawa-dawa wannan kotun ta kumsa. Kotun shari'a na CDAO ya kumshi jujun da ke wakiltar kasashen da ke da wa'adi na shekara uku da ba a maimaitawa da aka zaɓa kuma suka cancanta domin zama a wannan kotun tarayyar al'ummomi. Yaya wannan kotun yawo ke gudanar da aikinta? Kamar kowace kotu ne, akwai shugaban kotun, akwai sashen kulawa na takardu graf da ke aiwata aikin. Da zaran an tuntuɓi kotun dangance da iyawar gwanintarsa an wata harakar shari'a ce kamar yadda na faɗa toye haƙin ɗan adam ana karɓar magana don a yi shari'a a kan al'amarin. Ana gayyatar ɓangarorin don su gabatar da bayanansu. A lokacin shari'ar kamar a kowace koti ɓangarorin na gabata tare da lauyoyinsu da za su ba da kariya. Da zaran kotun ta saurari zaman kotun za ta fita gefe ta komo ta kawo ranar sake zaman shari'ar da za ta sanarwa bangarorin don su gabata a kotun a gaba su samu sakamakon da shari'ar ta tsayar ya zan wata ƙasa ce da aka kai ƙara ko akan da ya ƙarar da wani ɗan asalin ɗaya daga ƙasashen ya shigar ko ma tsakanin mutum da mutum bisa ga batun taka haƙƙin ɗan adam da yawa kana a cikin wannan ƙasa. Studio To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan studio Kalangu. Yanzu bari haɗa ku da Malam Habibu Garba wanda zai gabata muku da labaru da harshen zabarmanci kafin sannan a huta lafiya daga nan studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio